الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منهن أم الكتاب وأخرى متشابهات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنصك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو يشرن لشدة ga watan sha biyu watan zulhajji hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don rikin sunayensa. muna cikin suratu ali imran aya ta bakwai inda Allah ta'ala ke cewa huwa alladhi anzala alayka alkitaba ya rasulullah Allah shine wanda ya saukar ma da littafi minhu ayatun muhkamatun akwai ayoyi bayyanannu أولا للتافي بسط أو كان تاويلي نصوصني واضحات الدلالة أبن ذكفتي باب قريبا هن أم الكتاب سوني للتافي آيين دب أغاني بمابا أنا ميدود سوكان سوني أنا أينهم أصله المعتمد عليه في الأحكام wa ukharu akwai wasu ayoyin mutashabihatu sun ɗanyi kama da rikici suna da kamance ceriya da juna la tufhamu ma'aliha ka awa'il suwari nan mala kaman farkon surori alif Lamin sunun sukaf sai ce wa ayatu sifati wal asma'il ilahiyya da ayoyi masu magana siffofin Allah da kuma sunayen Allah tabaraka wa ta'ala illa dai malaman sunna sun tafi kan cewar a ai siffofin Allah babu masu rikitarwa sunayen Allah babu masu rikitarwa abinda duk Allah ya siffatu da shi a fili yake abinda ah, man Allah ya sonantu da shi sunan shi babu rikice cikinsa saboda haka na akwai naharu inda aka sa lam ya'rif an ahadin min as-sahaba nan maganan da aka ce wa ayatun ta alama zuwa ina وآيات الصفات ba ta daga cikin masu ما Ai yace lam yu'raf ba a samu magana daga wani daga cikin sahabbai ba qattu annal mutashabihati ayatul asma'i cewar mutashabihan nan ayoyi ne na sunayen Allah wasifati bal almanqulu anhum da aka karko daga magabata ya dullo ala khilafi dalika wannan ayoyi ne ainihin bayyanannu sikofi ne tabbatattu laisa kamithli ashe. man ce Allah na da fiska ila da fiska ya take na san irin da da ba san Allah ba sunansa aka sani da fiskar ليس كمثلها شيء فكيف تكون آيات الأسماء يا ما ضاعت آيوين سوناي وصفات متشابهة عندهم باشين وند ابن القيم كتما كان أظن cewa ayoyin ka su Allah ya siffatu da siffofin ya sunatu da sunan da sunansa kamar mai risala sai rajima da ke ya aidi ta'ala hatta kuna sifatuhu muhdasa واسماء لم يزل متصف بصفاته وهم لا يتنازعون في شيء منها با صوب سي محاورة أولي أبو دقصونا الله ذكر كان شيء هو تصفة الله دا الله صفة تزيدا يندئت هكايكي وذكر أبو جعفر الطبري في تفسيره جزء الآية في تجديد قوم شبكه وما بعدها الأقوال الواردة مجندنون تذكروا في ذلك على السلف ولم يذكر أن أحدا من السلف بيكا وندقت كما قبعت قال بدخول آيات الأسماء ترى آيو ينصون أي دعايا سبقوا في المتشابهات وانظروا الصوائب المحرقة أيقونا أنا مطمئن ابن القيم الجوزي رحمه الله عن جزء نطايا شافي تريد يدبو شو إيه سورة التابعين المرسلة الصوائب المرسلة نعم كان dai أن تكون قد dai مغانا آيات الصفاتي والأسماي بابس كم متشابهي الله أعلم وجعله كلها محكما سنة قرآن جبات سبيناني مانا محكمي توت تتسي كما جاء في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير قرآن ونلتافين ما يبما ماكي اوكيمت آياته وأتقنت أن ألنتد ينفع كو kowace قوة ننتكي ثم فصلت دجنا أكيد مصدية دلا دلا لا يزيد عنها إلا هالك من لدن حكيم دجا جان وجن مي هكيبا مي هكي مي هكيم تدعى يوينتي خبير مصنع بمعنى أنه ليس فيه عيب لا في ألفاظه على قصد القرآن با عيب با نكفى ولا في معانيه وجعله متشابها a wani wurin aka ce masu shubuha masu daurewa shubuha fi kaulihi ta'ala الله نزل أحسن الحديث كتابا Allah الله يتوكل da mafi kyan labari labarin da ya fi dukkan labari kyau shine alkur'ani littafi ne mai kama da juna in kana wannan sunan sai ka kama kana cikin wancan bi ma'ana annahu yushbihu ba'dahu ba'dahu za ka ga fashi yayi kama da fashi fil husni wa sadaqi fa amma alladhina fi qulubihim zaygun wanda suke da lalata a zukatansu shi ne karkacewa shi ne ka zo ka ce bata mailin anil haqqi suna da bauɗewa daga gaskiya wa yattabi'una ma tashabaha sai su je su biyo mutashabihan minhu ibtida alfitnati kawai neman a damalmala tafiya a ya mutsata lijuhalihim ga jahilansu بوقوعهم في الشبهات واللبس وابتغاء تأويله أي تفسيره فيفسرونه تفسيرا باطلا فسر شيء فسر ما تشير لا أصل له وما يعلم تأويله باوان wanda شكك فسر إلا الله وحده لا شريك له والراسخون أي الثابتون المتمكنون tsayayyu wanda sun yi sani sani tabbataccen tsayayyen sani fil ilmi mubtada khabaruhu na amanna bi duk malamin addini zai ce mun yi imani da abun da aka faɗi a alƙur'ani nan ay bil mutashabihi annahu min indillah wala na'lamu ma'anahu amma cikakken ma'anansa ba mu sani ba ainihin mun bar wa Allah sani na ma'ana ku kullum min al muhkam wal mutashabihi min indi rabbina kab daga ubangijin mu suke wa ma yadhakkaru bi idgam idgami ta'i fil asli fi ay ayyatta'idu ba wanda zai izna ya fataka ya wa'attu illa ulul albab sai masu hankali masu zurfin hangen nesa su ne kan tsafi sanadi ashabul uqul wa yaquluna aidan idza ra'aw man yattabi'uhu in suka ga mai bin sa ay al mutashabihu bil amali bi zahirihi aw bi ta'wilihi ta'wilan la yaliqu bihi سيسو su ce masa ya kolo ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا آية شيخ الكينكي آية تتقص لا تملها عن الحق kada ka karkatar da zukatanmu daga gaskiya ka tsale mu akan gaskiya ka kafa mu ka tsayar da mu ka tabbatar da mu la tumilha anil haqqi bittiga bibitiga itawilihi mu tafi neman can wani tawili ma anzalallahu biha min sultan allazi la yaliqu bina kama azakta kuluba ulaika kaman yadda ka karkatar da zukatan wa'ancan suna ta hauma su yau su ina ri gobe can su ce zai yau an kawo musu ajanda sun ɗauka can ba a yi watanni ba sai ga wata ajandan taro yaushe mutum zai tsaya son addini kana bin wayannan ajandoji ta kafofin wada labarai ba da idan hadaitana bayan da ka shirya da mu Allah arshattana ilaihi wa hablana min ladunka Allah kai mana wani kyauta daga wurinka min indika rahma tusabbituna da zaka kafa mu kada ka bar mu wani yau muna nan wani satin muna can baɗi mun mu wannan ha wata baɗi mun ɗaibo siyasa muna nan siyasan muke nan alƙur'ani siyasan muke nan sunan manzon Allah saboda haka tusaddatu na biha qulubana wata jama'u biha shamlana Allah ka haɗa mu ka haɗa kawunan mu in ji bahauce ka haɗa zukatan mu akan gaskiya wata ziduna biha imanan ka daɗa mana imani wa ƙanan da tabbatarwa kada ka karkatar da zukatan mu kada ka bari wannan ruɗaɗɗe algaro shekar ruɗaɗɗe da mu innaka anta al-wahhab Allah kai ne mai kyauta to fa kyautarka muke nema Allah ai innaka anta al-mu'ti ibadaka tawfiqa kai bawa bayinka dacewa kai gudatar da wannan ma ya tashi nan sau da kana muna roƙon dacewa kai zuba ai kaga ga yi baki ma ba ta cewa ta ci mutum ya zo yana son fahimta shaidan ya zo ya kala masa ya sarƙa masa abin da ya sarka masa innaka antal mu'ti ibadaka tawfiq sadada bayin daidai saiti littabati don tabbatuwa wa tasdiqu kitabika wannan shi muke roƙonka Allah ka tsayar da mu ka tsaita mu ka ba mu haƙuri ko zaman nan yanzu in ba ka yi haƙuri ba ba zai zauna ba amma an kai haƙuri wata ran aka gani an ma tashi ya ga an tashi an tashi kuma sai gobe sai da safe in kana nan ko kuma sai da sai gobe sai wata magarban wannan zai ta ƙare. ka shanye sha ɗaya na dare kawai aka kai kana ga yayi kaza da dai an kai sha biyu rabbana innaka jami'un nas ya malicin mu kai ke tattaro mutane kai ke jiyo da zukatansu wannan zuciya tana gari kaza wannan na gari kaza wannan na gari kaza kai ka ɗaɗɗako su ka tara zukatansu saboda ka san alherin da ke tare da su liyaume ga wani rana fi yaumin la'arai ba a wani da shakka wanda sai zama taron alkiyama ke nan a ne la'arai ba na shakka fi huwa yaumin kiyama ita ce ranar tashi kaga mutuwa ba a shakkarta amma tashin kiyama shi ne ake ganin masu shakka na shakka to ita ba da ke ake magana mutuwa kwaya da mutuwa rai to amma tashi yasa ka ce to wannan magana wannan magana tabbas ce mu'minai sun yi imani da ita kuma yawmul qiyamati fatujazihim bi amalihim ka sa kanka musu da ayyukan. mai alheri a saka masa da alheri wani alheri a saka masa da abin da ya dace da shi كما وعدت بذلك إن الله لا يخلف الميعاد أي الله تبارك وتعالى ما يعطى القول موعده بالبعث فيه التفات عن الخطاب نن نعم، أقول قوم عدو وبايع مثلا إنك لأن الله لا يحب لا يخلف الميعاد أين أكثر من التفاتي farko mai aka ce rabbana innaka ko kaga gashi a gaban ka kenan innaka jami'ar Allah kai ne tara jama'a ne kana magana da shi gashi na a gaban ka amma can da aka tafi larai ba fi sai aka ce inna Allah la yukhlifu kaga huwa kenan kaga wakilin suna wanda bayana. dole ka dinga ja ba innaka la tukhlifu al-mi'ad ba ce a inna Allah la yukhlifu al-mi'ad baya ya saba saboda tunanin kai je ya dawo kana magana da Allah kai Allah kaza kai Allah kaza sai ka ji an ce ai shi kaza ne ai shi kaza ne shine iltifati to amma wannan sai mai kula wanda yake bin larasin cib da cib ga larasin ana kai kai kai sai gashi an kuma shi ayat ka kepala daga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ina ina baya ko da me guda ita ar-rahman ar shi dakita ta mai rahama ne mai jin kai Allah ubangijin ta lokai ne maliki yawmin din ka ga mamallakin ranan sa kai ya ka ga baya wakilin sunan da bayanan nan ne kawai dai magana ta juye iyaka yanzu ba gashi nan gaban ka iyaka Allah kai ɗai nake bauta Allah kai ɗai nake neman taimakonka duk mai taimako riya kayan shi nan ma ka nake nema to wannan shi ake ce masa iltifati balaga ne waiwaye a magana kamar waiwaye yake wa ya tamilu an yakuna min kalamihi ta'ala والغرض أبن أكسو أتشم أنا من الدعاء بذلك روكي الله ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد اللهم كذا اللهم كذا بيان أن همهم أمر الآخرة wannan ya nuna maka wa'annan mutane babban abin da ke gaban su lahira wannan duniya kwana nawa ne zillun za'i inuwa ne mai gushewa duniya daru malla dara lam wa biha yake ma'u malla aqalala wani gida ne na mara gida in ba ka da gida ka dauki duniya gidanka a ita ne mara hankali ke tarawa mara hankali ina ce ina tarawa duniya Wurin na zaune yanzu gaban shago sai da kara taro sisi ya hau mashin ina mai kan kala, ya je ya dawo ya je wane ne yana ta tarkata duniya ke tarawa. Amma wanda ya zama lallaci ya zauna yana neman ya iya addini sa lahira yake nema. Lahira sa yake nema ba taron siyasa ba ne ba. A'a wannan taro ne na neman yadda Allah. Duk wanda kenan Allah ke so iya da shi. ba shi gonu don a yadda da shi ba don a san shi mutum don na san kana zuwa karatu mai zan baka ga abin da zan baka nema nake yadda kake nema ina da tsananin bukata kira ma ta fita ka to gaba daya mu kai wa Allah bukatun mu shi muke kai wa ainihin bukatun mu ba ma nema a junan mu dukkan nan bayi muke muka tattaro amrul akhirah to haka bayan Allah duk anda suke burin su hammin su lahira ya ba mu samu aljanna in duniya ta suko ce ta tafi abun ta ko da baka danta da ta ba ko baka da ta kai kai aure baka duk kai ta tafiyar mata na can jin daɗi na can walizalika سألوا sabata. على الهدايه دون هكا سكي روكم الله يتبتل لسو أكن شريع لينالوا صوابها أروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محر. إلى آخرها فقال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه إن كذا ما تبين شبهه أتي مكا النبي فتوى إتي يوم juma'a da idi sun haɗu wanda yake so ya zauna a yi sallar juma'a da shi ya zaman shi wanda iga zai wuce gida ina da rigingimu to ya tafi idi na ya kofe masa sai yanzu mutane suka shi ba a sallar juma'a ba a koda a zahar ranar sallar abin karuwa yake amma wanda nuna maka shi, boso sai karya ce sai dan ke tattalar da kayan sa kafin watsa labarai sai ka ɗauka duk duniya sun kare na haka Allah sarki kabiru ya gaba a da idi a gama kabiru ce mana akwai juma'a ban ban ban gushe ban shi wani ce jama'a za mu yi sallar jama'a shi gana aka bari aka yi juma'an da suka yi tafi duk juma'o'i daidai na da juma'a da ta cika irin ranar kaga nan kasa ba a magana ta ɗinki sama ma ta ɗinki mutane harkan intalok ɗin nan muka tsallacin ma wanda ku kafin ka zan haka malam da wala to ina shi ɗan ɗin ashe jama'a kururuwa ce dama an gaya mana kururuwa ɗan ba komai ne ba kada ka ji tsoron ba inda an gana mun daga takuru ba zai mu ce kai ai ma gari kaza ma an ce ba a juma'a bauchi ma sun ce a gombe ma sun ce yola ma sun ce a taraba ma sun ce wane ne malamai ya faɗi in juma'a suka haɗu ba ma a kasar ɗin balle ta na juma'ar waye waye sai na ce kai mu ma dai jama'a ko ma ba juma'a yau muka ce akwai juma'a Bada mun san annabi ya ce idan za ka zauna kai jimma ka babu laifi amma in za ka tafi gida ba komai wannan jimma. To sai ga jimma ta juye ta haɗu ta haɗu sama da ma yadda ake zan ran jimma'o'i. Don haka ashe kururuwar shaidan ne kada ka ji ana kwarara a gari abin ya dame ka ko a jikin eh, ka tsaye ba kama ba ana yi ba ka daina sauraron su. In ba haka da gaskiya ka da komai wata rana sai a waye gari ka gudu. kana gudu wa balambalan balambalan ya biyo ka ko ya sauka jiki ba abin da zai maka ba komai a jiki iska ce wa ula'ika allazina samma Allah wayannan su ne wanda Allah yake musu fa hadaruhum kada ku hulla da su ko kiyaye su rawa tabarani fil kabir عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال بانا قرور الأمة ونحتري سي أبو أخو يا رسول الله ونيني دواني وذكر منها أن يفتح الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغي تعويله متين يدوكي القرآن ba zai bi fassaran wa'anda suka gabata ba ya ɗauka kawai yana ƙara zai fitar da hukunce-hukunce da kansu larabcin ma bai ishe shi ba ballantana kuma ainihin balagar da take ce da fasahar da take ciki da wannan ma akwai ayoyi ƙura'anin ma bai wadace shi ba yadda ƙura'ani sashi ke fassara sashi bai san shi ba ga fassaran alkur'ani da hadisi ga fassaran magabaran sahabbai ga fassara a'a sai ya rufe kai ka ga wata yadda ke na tafsiri sai na je in ka zo da wata ramadana nan ka kalli yana kur'anin zalla ke hannunsu suna fassara shi da abin da su ta ba su ya ku za a yi haka tsakaninmu da kur'ani yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in har da shida nan nan hausan shehu usman dan hodiyo ba ta ganuwa kai ta fulatan ce in ka ɗauka ko na littafi da aka yi na ban san inda yake ba fara yanzu na magunguna idan ka sai ka samu kaza ka samu ba in ya kira na sunan sai ka je sunan kawai in an hada to maganin ba ne ka tabbas kamar yankan wuka yake in ka ɗauko ka ba ka ɗauko ka ba ka haɗa zai maka maganin ka ba yanke kamar yankan wuka to wannan suna za ka ji baka san su ba ai ba wani abu ne ba tsakanin mu da shi ne aka samu ne kai ba shekara ɗari biyu ne da ɗan wuda amma hasan ka canza an da maganganu akan ce wannan tsohuwar hausa ce kalma wannan sabuwa ce aka kirkire ta ba ta daɗe da kirkira ba to yaya nan shekara dubu yanzu ka ce za ka ɗauka kai ba ba tare da ka bi daga tafsirin magabatan can ba bannan za ka yi an yi wannan shi ya haifar da kalaka ya haifar da kalaka to suna ta tafa kuma a yanzu tun da ba mai masa burki walaita ya alamu ta'awilahu illa Allah ba wanda ya san ta'awilin makomar wannan sai dai Allah ده يتوقف بشي والراسخون في العلم وإن ده أي أيو سكت زهتي سكت كبوع علمي يقولون آمنا به من الإيمان بشي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الحديث نعم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا فتغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آية قوما إن الذين كفروا وإن لم tabbas da suka yi tawaye suka yi taurin kai wa Allah ba bittiba ilmutashabihi suka tafi suka ci gaba da bin wa'in nan masu shigo wa tarkil muhkami minhu da barin hukuntacce bayyananne a ciki innama na zalika talabar lilgina gina suna haka ne don neman wadata wal hayati duniya za su yi suna lan tuguniya anhum amwaluhum wannan dukiyoyi da suke tarawa amwaluhum dukiyoyin da suka tara lan tuguniya lan ta tadafa anhum ba ta kare musu komai ga shi can tabbar ya da abin da haɓin wata na gana anhu maluhu wa ma kasaba to shi ma wannan din haka ne ya dokoki ga addini an tsara an tafi a shi sai ya turje sai ya kawo sabon abu sai ya sunansa ya bayyana sai ya zama shi ya yi kaza sai ya nuna gwaninta to Allah ce lan tubguni anhum amwaluhu tubguni ya kaddafa kenan wala auladuhum min Allah hakan nan ƴaƴansu malu dai ƴaƴansu nan ba su tare musu komai daga Allah wannan ƴaƴa da aka tara daidai ke ya nu maluhu wa ma walada wannan ƴaƴa in ba 'ya'ya masu bin Allah ne ba ba su tare ma komai ai azabahu shay'an wa ulaika hum waqudun nar su masu taurin kannan. na kafar su ne makamacin wuta yau kaga wuta wutar damina yanzu tana ce da laida macen tana girki ga da yaro za ka je ka ɗauko mata laida ta kai ma gobe yawwa da sa ka masu ka nemi wata irin ta to amma waccan wutar lahira in aka haɗa ta ana son ta tashi ko sai da yabo annan a zuwa ana zuba annan a ranar ga ice ya haɗu ko gawayi ya haɗu duwa sosan cika ya za a yi ta kama kawai na dinga jefa ranar wa'annan kafaru ɗin masu taurin kai ɗin da su wuta take kamawa ai wannan wuta ta bambanta daga wuta ita wuta ta kai wuta ta dinga kamawa an jefa mata mutum mutanen maza da mata su za su zama mata kaman fetur kaman gawayi wa ula'ika wa waqudun nari bi fatahil wawi din waquwa mato kadabi aya ta sha daya da abu na'am ni amwalun dai da auladukum ina da ai ban da waladu sallan ce maka in ba an sarrafa su ba ina waladu salim ba ya yan ake da su ba babu salihu ake yanzu ka dan annabi na uku ya zama salihu dan gashi nan annabi ne matar salihu ba ku salihu ne ba nuhun da ya je aure ta tare masa wani abu lantakun saliha ta saboda kanan aula da kai ka mai da su salihai kuma mai da su salihan ka ga kowa sani in ka tara su ka kace kace ce ka ce su kili in ma suka bi mutum ɗaya na zana ce masu kai dala baban ku ya ce, ku ya fai tsanani shi kenan sun barka kenan sai su ɗauki na wancan duk in ka zanna kana ta hidiman yaya kana ta hidiman yaya sai kana zaton za ka nemi salai hatta ko salayancin ba ka shirya musu sanda ba ka kai su sun san addini ba ya za su zama salihai dan bai zama salihu ba ya dace qur'ani ba ko bayan da ce abin da ke cikin sa ba bai ma zauna an yi addinin da shi ba ya kace dai ya iya wanka wanka yi wanka yi su bai mai da shi salihu ba salihu ne ba da bai iya komai ba bai iya du'a bai iya du'a'i ga iyayensa bai da'a ga iyayensa bai ballantana ya da'a ga Allah uwarta ta haife shi ma bai biya mata bukata ba balle Allah balle addini kaga babu yau da kana a an anhum amwalu dukiyar kanta mai ita baka ce dukiyar ba dukiyar ma da za a sarrafa ta wurin aikin Allah ba za ta yi mutum amfani ba da aka ajiye ta sai aka wai gari an ajiye wa yaya in sun mutu za su gada ko kuma aka ci gaba da duniya ce da ita aka ci gaba da buki dukiya yanzu ta haukawa ta aure ce hmm? da buki ce Mutu zai iya kashe aure kafin a fara a ƙare sai kashe miliyan uku ko ya yawa a'a na talaka ke mai ba irin na ku ba ta jirai na ji ba na talaka yi kagani ni a ce maka an yi gado an yi madubi an sai shinkafan gara hadda yajin gara hadda wane ne gara hadda menene duka a taro tsakanin bangaren matan da bangaren mijin ana iya kashe miliyan uku da buke wajen gayya kawai dubu nawa za a tsara kati kawai nawa ake tarawa na iya gama so daga nan kuma gashi ya tafi a banza idan aka ce wannan familin ke yanzu kun gani an yi wa wannan aure bana in Allah kai mu ba wanda za a aure mu yi kokari mu haɗa a familin mu miliyan uku mu je mu yi aiki inda aiki da ke da arha inda zai fito al'umma su amfana da shi za a ce ba zai yi ba babu ko babu mutum na da akuya ina babu yana da baro ko tana da baro tana babu yana da gade ne eh, albasa tsaya da zai ke babu babu Allah ya kawo samu Na ko wannan da aka ajiye ba na yi ne ba wata sai aure ya tashi na aure ne in duniya ta taso ba a famu amma in lahira ta taso babu kuma ta yi hakuri a banza miliyan uku za su tafi kawai fa fitsari ya shiga cikin fitsari halartar da wannan fitsarin wannan ya dinga shiga cikin fitsarin wancan halartar da shi shi ne aka kashe miliyan uku ga masallaci fulotin da za a yi sallah an babu sai dai garejin wani bawan Allah waɗanda suke cin abinci nan wurin za a mayar daga ɗan masallaci a tsoke duk da ake ka aje masa ɗan yaushe ne da safe ne muke girza ko muke girza daga shekarun zuwa layin da yake asibitin yara sai da kirga masallaci ni ne ma na kirga mana guda shida wannan da suka biyo suka fara min na kadi sai da aka samu kusan goma kwana kaza bayan sallah sai baka lura da shi ba kwana kaza masallaci goma fadin tsakanin duk inda aka ce sallah kowa zai je kowa amma batalan goma nan a ce musu tun da tun lokacin wuri na araha miliyan ɗaya ɗaya su haɗa duk ɗariyan nan gidan miliyan uku za a kalle shi a sake kallon shi su haɗa ba masallacin jimma ne ba gane jimma mutum ya shi amma nan anguwa inda za ta dinga haduwa ko ruwa aka yi dukiya ba ta addini ba ce ba ta addini ba dukiya su sau da kanan wannan dukiya ba ta tare musu komai gobe kiyama nan yaya ba na addini ba ba su tare musu komai ga wani yawwa ga wani can bayan ka yayi ma ba a baya ya tashi daina kallon shi kada ka je ka bi shi inda na kallon shi Na haka abunka na maya ta sha ɗaya halayensu da abubu wa'annan mutane halayensu Kama fa halayenmu ne tun da halayen al'umma annabi Muhammadu ake magana halayen wannan al'umma ta annabi Muhammadu ka da abi ali fir'auna irin halayen mabiya fir'auna to Allah ya faɗi da'abuhum ka da'abi abi fir'auna kuma ka san su ya fir'auna sai suka dinga zuga fir'auna suna zuga shi suna ce masa ainihin a tazaru musa yanzu za ka kyale musa haka ya kyale ka da kai da gumakan ka ba za su dinga bauta maka ba ka kyale shi ba za ka kama shi ka ban shi ba na والذين في قلوبهم ainihin na fi qulubihim ainihin mana da wa'inda kuma zukata su ke da ciwo ai min al'umami ka adi wa samud ko kuma za a ce ainihin su kaman halayen al'ummar fir'auna da kuma halayen wa'inda suke kafin fir'auna ba tafiya haka والذين كدأب الذين من قبله من قبل فرعون كما هذا وين تسك كافر فرعون من الأمم كعاد وثمود سوء إن الجماعة متعال فرعون دعال عاد دعال ثمود كذبوا بآياتنا سنقل karyata ayoyinmu sun bil amali bil mutashabihi suka ci gaba da aiki da mutashabihai wa tarake wadi ayatin lahi da barin bayyanannun ayoyin Allah ku al'umman annabi Muhammadu kan ku yi haka ku bi annabi Muhammadu ku bi dokokinsa bayyanannu su ake neman ku da su sun wa'yancan da suka ji bin na annabawansu فأخذهم الله بذنوبهم نعم أخذ ذاك الله يكامسوا عنهم يعني، إي الله يكامسوا معنا الله يحلق سبب ذنوبهم أي بسببها والجملة مفسرة لما قبلها والله شديد العقاب الله مزانا أقوبان إلى أكفى بعضها ونزلت هذه الآية وأن آية تاسوك لما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالاستسلام lokacin da annabi ya umarci yahudawa su musulunta yahudawa ku musulunta kun sani addinin musulunci shi ne gaskiya kada ku bari masifa ta same ku masu cewa lan ya dakula jannata menene illa man kana hudan to gashi nan ashe ba haka bane ba musulmi in za shi aljanna za a ba shi ga da ɗaya bu ko ba tsari. daga inda aka baka fas na aljanna sai ka ce to ina wanda zan kai wuta ina da gida a wuta wa zan kai ciki kuma ba za ku banne in wuce ba sai na nuna wanda zan sa a gidan kuma ka san wuta za a fara zuwa kafin a ji aljanna bayyana an ka riga ka tsallama cikin gidan aljanna ka lafi a'a sai an wuce ta wutan ta kan wutan za a yi ana zuwa ga mala'iku sai ina zuwa a ce gafa suna zuwa aljanna ta wa za mu fara gidan nan. ya ce dama an ni wani ba ko wani ba nasari ko wata ba yahudiya wata ba na yi ga ta kufa a ciki sai jan a sai a karba a farke ta kawai a da ita kuma kauce. ana jan hankalin su ana nuna ku yahudu nasara ka musulunta musulunci ne kaɗai addini duk wani addini da ake yin ba musulunci ba ba addini ba ne ba wafa ne saƙo ne kisa ta Allah ne marji'ahu min badar da dawo daga badar shi annabin kenan faƙalo ga hula ya gurran naka min nafsika kai wai wani da bakan magana kun ji abin da suka faɗa wa annai sai sai kakka go kakka roƙo kada ranka ta rudeka kada ka rudu da ranka ka je ka yi faɗa da wasu sokaye ka bubbuge su ka tattaure ka kwaso ka kawo in mu ne za ka bar ka yi faɗa da mutum muna da kayan aiki muna da makamai muna da kuɗi muna da jama'a to daga nan ran da ka yi faɗa da mu za ka fa ka yi faɗa da mutum amma yanzu mai yiwu ɗaya ka har da za ka zo ce mana mu musulunta saboda ka kama wa'in shan sokaye da ba san yaƙi ba aka sake cewa annabi wancan da ya samu mutum dubu ɗaɗin nan Allah ya taimake shi ya fata-fata da su a aka kama arne sabai, aka ɗaure arne sabai. annabi da sosai sai ya zama yahudawa kuma salon ta kada irin wannan ya zo ya same su idan kuna zaune tsakanin ku kuna ta kulle-kulle ma kirkin nan Allah ba zai ba da dama mu lantana muku da rasu kun ga kuma su zanta kai kaza suka ce karu wai kaya ke wa'yancan mu ba haka makaran da ka taɓa mu za ka san ka taɓa mutane to kaga yanzu faɗa ba dole sai da yi ba an katarta na farar nan kwarai saboda ka yaƙi wasu in jama'a daga kwarai shawa a gamara su ne a gamara a gamara ma'ana so kayi ba su san faɗa ba ba amma kaza zo za ga ake cewa dubara lokacin mutum kaɗan za ka ga eh, ya halaka mutane da yawa a gamaran na yawancin na ya arifu na kala. akwai na harko ma shi ne ƙarshe kuma ma na haru ma shi ne ƙarshe waranta fil hadisi sai dai za'ifun al-isnadi amma ma'anan fa akhrajahu abu dawud fi sunanihi hadisi dubu uku da guda daya lamba an kana neman hadisi in ka ɗauko wanne eh, abu dawud wal bayhaqi ka ɗauko hadisin bayhaqi ma fi sunanihi amma shi hadisi eh, ainihin dubu sha takwas lamban ba lamba dubu goma sha takwas da ɗari shida da ashirin da ta sana hadisansa da yawa labarin wanda ya zo an bin abbas radiyallahu an قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر فقدم المدينة yayin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya samu ƙuraishawa aka yi aran lama. a ranar badar sai ya dawo daga faɗan madina kenan jama'al yahud sai ya sa aka tara masa yahudawa fi soke kainuka a kasuwa ma aka same su sai jama'a yahuda kasuwan kainuka annabi na magana aka taru fakala ya ma'ashara yaho kowane bai hudu ya kallo ku aslimu kabala an yi su bakku mitila ma a saba ƙuraishi tun kafin abu ya same ku irin wanda ya samu ƙuraishawa maimakon su je tsoro su ce sam ana wafa'a kai ko ta ka kace mu ba za mu musulunta ba a bar mu da addinin mu shi kenan ba za mu su komai ba amma me ne da ba maganganu fa qala ya muhammad ga ya suna ka kira inda abu ne su ce ya rasulullah ko ya ayyuhan nabi la yadurrannaka min nafsika kada ka rudu da kanka annaka qatalta nafaran min quraish kaya ke wasu jama'a na quraishawa كانوا أجمارا وعيني بطيئة فنبر لا يعرفون القتال بس سنبر إنك لو قاتلتنا gaba da gaba inda ka yaƙe mu la'arabta anna na hannun za ka san mu ne mazaji mu ne mazaji wa annaka lam talqa mithlana baka taba saduwa da irin ba fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala fi dalika min qawlihi قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله نمؤمني وأخرى كافرة أجي وأن الدليل فوق الآية كفأوا كافرين سواء كافرة يهود أوكو كوزي شذات زما آية زما تاهل أهل يهود أنا صار أما دليل فوق يهود أوكو Amma أما العبرة بعموم الألفاظ ستغلبون ba kuna ta kuma ya kane ba to wallahi za a rinjaye ku murkushewa an gama mamun mun murkushe ku wato sharuda ila jahannama mun kashe ku duka kuma sannan an tashe ku a jahannama za a tsara ku babu duniya babu lahira wa bi isal mihadu shin kida ta yi muni a ce mutum a jahannama zai kwanta nan ne makwanci kada kana lakum aya mu'jiza alama ta tabbata gare ku ku kalli alaman nan da kyau fi fi atainil taqata inda ka samu jama'a biyu suka yi fada da juna wa'annan musulmai wa'ancan kafirai musulmai su ɗari uku da goma sha arna dubu ɗaya ɗari uku da sha ina suka yi kata-kata da annancin irin abin da ban a so a yaƙi hatta kama su suka dinga yi da hannu in ka je an mai bakon ka kashe ka ga yana ta zara zara ka dance hannunsa zo nan ka hannunka ka sa masa igiya ka daure ka gora ke cikin jama'a. to a lokacin ƙarshe ba kai kaɗai ne ba ina zuga wani mala'ika can ga wani shiri da yake mutum na rike da takobi kai kuma wannan yana maka magana ta tsigiri sai ka ka ba shi hannu ka yi kaza har na ga wani ne aka ga wanda ya kamo abbas <laughs> babban annabi aka ce ya aka yi kata ko wannan shirgege ka kamo shi kana ɗan tsigigi haka yake mu uku ne gomobi ne ban ga sauran ba yanzu bayan na ɗaure shi suka ɓata mala'iku ne to saboda kaɗan ku ku daina nak wancan su zama wa'azi a gare ku wancan ɗincan ba muka kashe su ba Allah ni ya kashe su Bambu muka kashe su ba yadda muka Allah ya kashe wa yancan ko zai kashe ku da haka na jan hankali ku ku musulunta fi'atun tuqatilu fi sabilillah wannan kenan ashabu muhammad ashabu rasulillah ainihin suna faɗa don ganin addinin Allah ya tsaga ba su zo su yi faɗa su samu kuɗi ba su wa ukra kafiratun yarawnahum midlayhim ra'yal ayn su wa'incan kafiran suna kallon musulman nan nunkin su biyu ne ganin ido إلى قوله لا عبرة لأولي الأبصار وأنا نهاو ياك علي زامكم أتاقمكم فكأنهم اتبعوا بذلك شبهة سو كما صدوا وتشبهوا هذا وذا فظنوا أن آه، خبرتهم kaga shubha sun ga wayancan an zo sun taso daga can an zo an musu kasa-kasa hatta gane suke ai ba su iya ba ne ba ba maganan ba su iya ba ne ba an na khibrata hu gogewa su bil qitali ashad min khibrati quraish shikenan Allah kadar fa inna gala fa in galaba muhammadu quraishan idan muhammadu ya murkushe quraishawa ya fatattake su ya kama na kamawa ya kashe na kashewa mai tserewa ya tsere falla ya gari ba hom hom su annai ba zai iya rinjaya su ba faƙala ta'ala قل يا رب يا محمد يا رسول الله قل للذين كفروا ستغلبون كفرنا وكافرين من اليهود وغيرهم ستغلبون والله za a bar ku sheku. bitta'i wa quriya bil ya'i can aikin abbas ne wannan ane fi duniya anan duniya bil qatli wal asri mun kakkashe ku kuma za mu kakkame ku wa darbil jafiya a ɗorawa sauna jiziya wa kada wa ka zalika an yi haka sai da annabi ya ɗora wa duniya kab jiziya ingila sai da ta dinga kai jiziya ta dinga kai jiziya wato sharuna bil wajahaini ana tara ko wajahaini bil ta'i wal ya'i fil akhirati ila jahannama فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي جهنم قد كان لكم آية wa'azi ya tabbatar muku sai dai kun ki wa'astuwa wa zakirar fi'lu nan aka mazar da aikin lil fasli ainihin bainahu wa baina ismihi bil khabari fi fi'atain iltaqata kana lakum aya a cikin jama'an nan guda biyu da suke faɗa yau mu badar lil qitali fi'atun tuqatilu fi sabilillah yani ta'atahu suna ta'a ga Allah wa humun nabiyyu wa ashabi wa kanu salatu mi'ati wa salasati ashara rajula su ɗari uku ne da goma sha uku nan mutanen annabi da annabin a ciki ɗari uku da goma sha uku ga naharu إيش ورد الحديث أخرجه الله كم في المستدرك عن أروة بن الزبير قال كان في من شهد بدرا مع رسول الله من قريش والأنصار ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا ما نقولنا مجانا حديث معهم فرساني دكة دكة دوكي بيو نسكي دشي سوط أليك قد أبو مشاء قدوكي بيوني وستة آدرائب مخصوص كي دكة دكة مداشدة دي بلد فروق دي مداشدة دي وثمانية سيوتي اشكوب الله دتكو باتكو تدو كتا تسان دا جاري كي ام وانسان يدو جي با كتا كو بانسان وأكثرهم وكمان دكا كواتا آنو كهري وأكثرهم رجالة kuma yawancin zama a kafa suka je ya kafa ورده في حديث ضعيف جدا أخرجه الطبراني في الكبير حديث ندبو قوم شاقع لتري أخذ سبعين دبقي قال ابن عباس رضي الله عنه ولم يكن مع النبي من الخيل إلا فرسان النبي بيد دواكي أفضل إبن دبوك يا أبو نبيه أحدهما من المقداد بن الأسود ما يفعش شيء والآخر لأبي مرتد الجنوي وقال الألباني ما قال حديث ضعيف جدا وانظر سلسلة نعم دقينانا إبو دقبقي بير وأقرأ كافرة وانتم مؤمنين مؤمنين ما سو إيماني wannan kuma kafirai ne ukura kafira yarawnahu ay yarawna al-kuffara mithlaihim ay mithlai al-muslimina ay mukafirin akallum bayanan lunki biyu ay aktharu minhum wa kanu nahwa alfin wal hadithu wajen dubu ne ra'ayal ayn ay ru'yatan zahiratan mu'ayyana وقد نصرهم الله على قتلهم أقل قلته الله يعتم كيس ضد كتنته والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء وما النصر إلا من عند الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لذوي البصائر أفلا يعتبرون بذلك فيؤمنون har kamata ah, wa manitta ba a shigo hati ita ba a shahawakin nafsi don mai bin shigohori to kula budda zai bi hawa shigohorin ransa zai bi hawan ransa wani ya jam'u shahawa waliyan nafsu wa mailuha da karkacewar ta ila shay'il mustaha ga abin da ake sha'awa ake marmari فهي إما كاذبة ومنها قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات هكا ما ستعصوا وخلف فخلف سكتاسو من بعدهم ما ينعل الناس قاري سيدا وصما ستعصوا وسكتاسو ba ruwansu da addini sun yi diris ga littafin Allah a ga salata yanzu za ka bi yanzu ka bi anguwanni duk an yi sallah takwas ko takwas an yi sallah ana zazzaune an gama cinye tuwon ana zazzaune ana ta labari a ba salata wasu labaran tara suke tagitin a'a hira kawai ake tagitin a dai yi sallah a sauke ta a huta a salata Rukuku ba a cikakke sujada ba a cikakka kai hatta tsayuwa mutum zai tsaya gaban Allah a ragaje je in ya tashi kira sunan Allah zai kira sunan Allah ba da ji ala lafiya haka lafiya kalau shi ba haka din addini ne to wai a wurin addini ne kai da gaske Allahu akbar ga kai ga Allah ba ka annaka tarahu ai ya ta kai masa magana kaman ga ka gashi kaman za ka dinga ka ji Allah ka kaza ka Allah ọba Suka tafi ọsàwà sọkàtà fífi kẹlẹkẹlẹ anta fi kàlọ ndirama kàlọ ndinabinayi kàlọ ndagbobi kàlọ nwaye kàlọ nwaye akwai naharu naharu ina cewa wannan aya suratu maryam take aya ce ta goma sha tara. وقال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم كنا جي الله نعفيك يتوب كتوب سواك الله ويريد الذين يتبعون الشهوات وانتم قوى ما سبين شعوى سو سكي أن تضلوا كو أن تميلوا ميلا عظيما وفي الحديث alladhi akhrajahu muslim fi sahihihi hadisi na dubu biyu dari shida da goma sha daya an ana sin radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lamma sawwara allah adam lokacin da Allah ya halicci Adamu a aljanna ya suranta shi ga mutum sak a mababare. tarakahu masha sha Allah ya kyale shi yadda Allah ya bashi an ya tarko faja'ala iblis la'natullahi alaihi ya tsofu bihi sai ya zo ya samu adamu ya kewaya ya kewaya shi ya kewaya shi ina kallon ko'ina wa yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwafa da ya ganshi da kororo ma'ana to kororo ba sai da zai cikinsa rami ne kaga wannan sensor a cikakke ne ko cike a cike yake wanne ne mai rami a ciki biro eh gaskiya ne biro biro rami ne ko ba ma ajiyar sabbin kaga wannan biro rami ne da zan hura da ya ce na hura ta wannan kaga rami ne a to cikin adabu daga daga ta ra rami ne ta daga bakin nan rami ya tafi ya tafi ana tura abinci ya shiga ya shiga ya tsaya can kusa da a wannan can an yi abin da aka yi sai a canza ruwan fitsari ya tafi fitsari wannan ya tafi ba haya sauran wancan an tashi ya koma ya zama jini yana yawo yana bin jiki ko ina rami ne gama in ka lura 5 yanzu ga likita ya zai kalle ka ya kalle ka ko nasa wannan sai kalla sai zai ta soka ma wani abu nan ƙarshe ta kwace magini sai zan ka gani ka ce ta ka fincike a nan ka ya ta sabbin ka to hata cikin jikin mutum ramuka ramuka na idan suna ya kalla ya kalla ya gaishe haka na rabi ne a cikinsa na kuma kau da gani na wayan taro huwa falon mara ahu aji wa faku عرف أنه خلق خلق خلق خلقا لا يتمالك an halicce shi halitta bai da ikon Me bai jurewa da kansa dole sai da abubuwa sai da tarbace tarbace a sha ruwa a ci abinci aiwa ne da aiwa daidai ishe la yamliku nafsahu wa yahbisuha an shahawati bai iya mallake kansa daga sha'awa وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه بي يتري ساكي ساكي وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد دي جنس بني آدم ثم تبتين إن مكتاسوكو آه، أو آه، ذاك كرمت آية فتبعوا الشهوات وشهواتكم أو صادقة كذلك قوله تعالى annafakan ba da ita wannan sha'awa wannan sha'awan ta take nan ce don da ila shay'in mustaha fa hiya imma kadhiba kaga ga imma din can sha'in ma dai kadhiba sha'awa? wa min ha qawlu ta'ala kadhiba ce fa ba min ba ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawati shahawati al-kadhiba aw sadiqa ko kuma sha'awa ta gaske. كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين الجنة أقول دكا أبو بواد لك شعوة نتاكي سو شعا نتاكين تكتيك كان سنقلو don kana son kwallon a aljanna ka rabu da kwallon duniya za ka je ka yi ta aljanna ba aiki a nan ka yi ka yi ka yi ka yi Eh? a haɗa ka da 'yan ƙwallon ku yi ku buga ku buga ku buga ka yi kuma ba gajiya a can har sai ka ji daɗi ka gama jin daɗin ya ishe ka ka rabu da na duniya a can dukkan abin da kake sha'awa akwai shi abun nan a ɗauke na harinku suratun zukurufi ayar take وفي الحديث الذي أخرجه البخاري حديث الدبو في قد تريبيو دا أربعين دخلو مسلم حديث دبو بيو دا تريب تقر دا عشرين دخلو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال الله تعالى الله مي جرمان دوكك كاياتي أعددت لعبادي الصالحين ناتانا داوى باينا جري ما لا عين رعاك wala ojaban sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk abin da ka sani na daɗi akwai shi sai dai ba ba irin wanda ka taɓa gani ba ai ka taɓa ganin kanya to kanya lahira ita kuma ba irin ta duniya ba ce ba daɗinta ya iya ya ba ta da ƙwallo sai muka tauna ce to a ba abincin gidan yan aljanna ne bai da ƙwallo sai kai ayyaban lahira ba ta duniya ba ce ba misdaqu zalika fi kitabillahi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum rai ba ta san me aka koye ba gobe kiyama yanzu nan da za ka je aljanna ba ka san me aka tanada maka ba shi yasa roƙi kawai Allah kawo aljanna nan ukhfiya lahum min qurrati ayun نجم دائي دغائي جزاء بما كانوا يعملوا أستجد وأخرج البخاري حديث لجب شدة دغلي بير دأربعين دترى شيخ مسلم حديث ني أما دبوبيو دتري تقص دعشرين دترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله إن الله تبارك وتعالى الله ما يجرم دوكك يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة الله كجيد موانا صوتي صوتي الله يا يا الجنة أنا كم كنت أنا زوزوني سيدي أنا زوزة لنا الله ريو ya ma zo wa zai kwanta ga Allah فيقولون لبيك ربنا وسعديك كفن أنا نعم بابك إيتو كغبتي أزاباني والخير في يدي فيقول هل رضيت يا إشيكو نعما دعك باكو تايها fayaquluna wa lana ya ma ba za ta ishe mu ba me babu ya rab wa qad a'taytana ma malam tu'ti ahadan min min khalqika ka ba mu da baka bawa wani daga ka ba ana فيقول أنا zari Bana ba ku ba sama da wannan. ni so nake in kara baku فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك ما يفوتنا shi. Fa ما فينزغش فيقول أحل alaikum رضواني na saukan muku da yadda na yau na yadda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada duk abin da za ka aikata zai ka aikata ba zan yi fushi da kai ba فلا أسخط عليكم بعده أبدا تونا كينا إذا قيدا مكتاسو هاي آه، وتلات العيون تحتملهما كما نحن فيه أشار إلى الكاذبة بقوله تعالى سيئكما كاشي أكاره آه، هو أكاره أكاره sai dai ga shi zan ashara da na gan shi da wuri da an haɗa shi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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله